shigowa ka cin manka turin manka turin manka gashi uku dr jaki akwai wajen su masa ko yi ne ba irin zagin da ba mu yi maka wallahi har dai wannan rutin nan za ka doki to mun zage ka zagi za mu yi maka saboda abin da kake wauta kake yi wauta kake yi mutum na wauta kuma kana zagin shi abin da za mu yi maka ka ce kai dan banza ne Allah shi sa in kai ka zo da barazananka kana kuwa kuwa in ka fito so daya wallahi in baka fito kai ma siyaci ne mu mun ga maka shi mu ce kai ma siyaci ne a kuma don su masa gwagwa yi ne a ci uwa ka jaki jaki durin manka dokta jaki duru uwa ka jama'a da yi fishi ne to ala ku ala ku mina hankuri jaki dr jaki ka ci ka dr jaki ka ci durin ka ku bar ji wanga sako ku ce mishi abdurrahman ya ce ya ci duru uwa shi mutumin banza shege dan banza jama'a in ka ga abin da aka yi ma yan palestine ga kaji mutum shege dan banza da ne ne allah ya sa ka mutu kaman kare shege dan banza munafici ji dan tutukan da yake ga yana da ban takaici Allah sine maka mutumin banza ka ci uwaka Dr. Jaki Dr. Jaki ka ci uwaka ka ci uwaka ka ci manka Duri, manka Duri, manka gashi kuku Dr. Jaki ka ci uwaka ka ci manka Duri, manka durin manka gashi kuku Dr. Jaki kwasi antọ kwasi enti ihe video kwenti min chende na nkwasi antọ kwankwa na mudugu ya aya wọn hana sɛ jerusalem tawda kun sɛ aya wọn hana sɛ jerusalem tawda kun. hajiya umme sardauna kinci waki fitana fitana kinci waki fitana kinji ko kinci waki duba in kin zaki barin kunduma miki zaki wanda ya fitana ki shi yasa matan nan ni ina jin tausan su amma ke hajiya umme sardauna barin duba duba fake account ba barin duba wata karuwa ke fita nan kin ci waki yar banza kawai fita nan ba mu son karuwai na an ce miki nan wurin taruwan karuwai ne fita nan shege yar banza aya wani sai Jerusalem ta wada kuma fafana to abubuwan da kace kayi nan ba kayi ba Allah ya sine maka in dai baka fito kayi ba Allah ya sine maka munafikin banza lanin ne abin la'ani in mutum ya wuyi ya wuyi ya kan lokaci ya yauka shi ne sai ya yauka bau amma shaida kan kama shi correct mashirmaci ya zai rubuta wai shi zai je ya report office of the national chief imam ya ba kevin taylor masiyaki in kana jina kai ban Allah kai masiyaki ne ku ba ku da hankali ne ba ku tunani ne ba ku da fahimta ne nkuwa waye ne ba ku tambayin a explain muku nkuwa waye ne ku mola nkuwa waye ne in dusa ke cikin kanku <laughs> ku mola in dusa ke cikin kanku ba ku tunani ne ko wajen su masa wawaye ne ka ka ci bura ubanku kai wato kana jin da wanga uh, wa. wanga wawawa irin ya ta nan muna blok ko ko ya zo ya yi shugabtaka malamin shi za mu ji na blok su na kai kai ko fa in dai kai ba yaki ba da renin hankalin mutum kwasi antọ kwasi enti ihe video kwenti min trende na nkwasi antọ kwankwa na mudugu ya aya won hune sai Jerusalem tauda kun sai aya won hune sai Jerusalem tauda kun masiyaci kai za zuwa gwada ma video sannan a yadda kamar da ka Mahmud wani musulmi ne ko ba musulmi ba a ci uwa ka jaki jaki durin man ka dokta jaki duru uwa ka jama'a na yi fishi ne to Allah ku Allah ku mina hakuri jaki dokta jaki ka ci uwa ka dokta jaki ka ci durin man ka ku bar ya ji wanga sako ku mishi abdurrahman ya ce ya ci duru washi mutumin banza shege dan banza jama in ka ga abin da aka yi mai yan palestinin ga kaji mutumin shege dan banza da ne allah ya sa ka mutu kaman kare shege dan banza munafiki kaji dan dan tutukan da yake ga yana da ban takaici allah sine maka mutumin banza kaci uwaka dr jaki dr jaki ka ci uwaka ka uwaka ka manka turin manka turin manka gashi uku dr jaki ai ka ce kai mahaukaci ne shege dan banza la'anin ne abin la'anna munafikin banza shege Allah sa ka mutu cikin accident ka mutu kaman kare jikin ke yayi wari a sintina kacin eh. manka ka jaki kaci waka shege kaci waka kacin manka durin manka durin ka gashi uku dr jaki ayo sai jerusalem taura ko ne mu kueba kusamu ajale mota mota ye kokuku mutu kahanda masiyata kamu akuba don suma sa bo ba you know it's intimidation it's intimidation it's intimidation i don't want peace i want problems always